Bismillahi rahmanir za mu tashi babu adabin libas ko wato babin da zai bayani akan ladubban sanya tufafi mun san sanya tufa yana ɗaya daga cikin wato ibada saboda haka shi yasa shari'a ta tanadi ladubba wanda ake son mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye lokacin sanya tufafi akwai ladubba guda goma sha ɗaya na ɗaya addu'a'u inda lubsil jadid yin addu'a lokacin da mutum zai sa tufafin da a sabo wanda bai taba sawa ba yanzu na zai fara sashi akwai addu'a da ake yi na biyu akwai addu'a inda lubsil saubi addu'a da ake yi lokacin da zaka sa tufafin da dama ka saba sashi an gane ko yanzu maimaina zaka yi ma'ana zaka sake sashi ne ba sabo bane dama ka taba sashi an gane ku sannan ladabi na uku shine a tayamun damantawa lokacin da zaka sanya wato tufafinka ka fara amfani da gabar dama in riga ce a fara soka hannun dama sannan a sami na hagu in wando ne a fara sa kafar dama sannan a sami ta hagu jama'a an fahimta sannan na hudu akwai alhirsu ala ala husnil muzahara ko wato kwadaitarwa akan kyautata kyautata hitakka bayyanar da hitawa da take mi kyautawa jama'a an fahimci wannan ko na biyar akwai adamu idalati saub wato rashin tsawaita tufafi ya zantuwanka ya yi tsawo asfala minal ka'abaini ya yi ƙasa da idan sawu amma wannan kuma lirijal. ga maza ba a son tufafin kai zai ya ja ƙasa har ya kai ƙasa game ga idan sawu sannan na shidda akwai adamu lubsu siyabin raƙiƙ rashin wato sanya tufa wanda yake mara kauri ba a san mutum ya sa tufafi wanda yake bai da kauri irin wanda aka cewa transparent da hausa ban sanya za a cewa ba eh, eh, wanda ana ganin jikinka jama'a an gane ko wa dayiqat da kuma tufa wanda a wato kuntatacce wanda in ka sashi zai dame jikinka zai kame jikinka ko ina ya zana ana ganin gabanka ladabi na bakwai ijtinabu tashabbuhir rijali bin nisa nisantar kamantuwan maza da mata fil libasi a wurin tufafi kada a sami namiji yana sa irin tuwahin mata a gane shi ya sawa hijabi ko ya ɗaura ɗan kwali kada a gan shi yana yin haka an gane ko wajtinabu tashabbuhin nisa'i Bin rijal haka nan nisantar mata daga kwaikwayon maza fi kama da maza fil libasi a wurin sanya tufafi ka a gane ta ta sawa riga irin ta maza ko a gane ta ta sawa hulla sa wani tufa dai wanda da an gaita an san tufafi ne na maza ba na mata ba sai ladabi na takwas hurmatu lubsil harir haramcin sanya tufa na alhariri wa zahabi ko kuma wanda adda zinari ciki nai alar rijali ga maza ba da mata ba haramcin sanya tufa mai alhariri ko mai zinari a cikin shigawa ga maza ladabi na tara jawazul harir halaccin yin amfani da tufafin da alhariri ta saubi a cikin tufafi malam yazid ala arba'i asabi Matuƙar dai inda an ka gitta alhariri nan kuma ka sanya cikin tuwahin nan fadin shi bai wuce inda za a iya aza yatsu guda hudu ba a ƙaddara a ce an yi layi ne cikin tufafin da wannan alharirin to kada ya kasance layin nan zai wuce girman yatsu guda hudu jama'a an fahimci wannan ko sai na goma shine jawazu lubsil khatami halattin sanya zobe zobe halat ne ga musulmi ya sanya shi ladabi na goma sha ɗaya an na hayu an lubsil khatami fisibaha eh, walwusda haramcin ko hani daga sanya zobe wato ga farce wanda ake ce ma asabaha an gane ko kun san muna da hinsari akwai bunsari akwai wusda akwai asababa sannan akwai al-ibham an gane ko to haramcin sanya zobe ga wannan farcen an gane ko da kuma mi al-wusda na tsakiya jama'a an fahimci wannan ko hani daga sanyawa gare su jama'a an fahimci an ga yadda malaye ko sai ladabi na goma sha biyu shine istihbabu lubsil khatami fil khinsari halaccin mutum ya sanya zobe ga karamin kwarce jama'a an gane alhinsari ko shine wannan sai na goma sha uku haka ne jawazu lubsil khatami halaccin sanya zobe fil khinsari yumna ga karamin farce na hannun dama aw yusra ko kuma na hannun hagu duk ya halatta kowane kana iya samu zobe na goma sha hudu shine zikirullahi inda khal'is siyab ambaton Allah lokacin da mutum zai cire tuwahi ba wai sadda za a sawa da yake ambaton Allah ba lokacin da mutum zai cire tufafinsa nan ma zai ambaci suna Allah Allah ta'ala ya ganar da mu yanzu za mu tashi na ɗaya addu'a'u inda lubsil jadid yin addu'a lokacin da mutum zai sanya sabon tuwahi rawar turmizi imamu turmizi ya roito hadisi wa ƙala hasanun garibun kuma imamu turmizi ya ce hadisin nan hasani ne kuma garibi ne kamar yadda zance gabata mala ya haɗa muku wayan ga wasu istilahat ne da malaman hadisi suke amfani da su wajen bayanin nau'i da martaba irin ta wannan hadisi saboda haka imamu turmizi ya ce wannan hadisin hasani ne kuma hadisi ne garib ana bi sa'id an samu wannan hadisin daga abu sa'id radiyallahu anhu Allah da da aiki abu sa'id qala abu sa'id ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan tajadda sauban idan ya sabunta tufafi duk sadda ya sabon tufafi sammahu bismihi zai ambaci wannan tufafin da suna ne wannan tufan zai kira tuhon da suna ne imamatan rawani ne zai ambace shi da suna ne na mi rawani aw qamisan ko riga ce zai kira ta da sunanta na riga aw rida'an ko kuma mayafi kowane iri dai ne tufafin zai ambace shi da mi da suna ne summa yaqulu sannan yace Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka anta ka ni kai ne ka suturtar da ni da wannan tufafin as'aluka khairahu Allah ina roƙe roƙonka alherin da a cikin tufanga, ka bani wa khaira ma suni alahu sannan alherin da an ka kera tufanga don shi Allah ka haɗa ni da alherin nan jama'a an fahimta wa a'udhu bika kuma Allah yana neman tsarin ka min sharrihi daga sharrin tufanga in akwai wani sharri tare tufafin ga ya Allah yana neman tsarin ka ka ne daga sharrin tufan nan wa sharri ma su ne alahu da kuma sharrin abin da an haƙera shi saboda shi kun ga idan mutum ya yi wannan addu'a in ma akwai wata fitina ko wani bala'i ga tuwa ya nemi Allah mai kariya in ma akwai wani alheri tattare da tufafin nan ya nemi Allah ya bashi ba mamaki ana iya fahimta wani abu a nan ka yi sabon tuwahi kila akwai alheri tattare da tuwahi na akwai sadi tattare da shi baka sani ba sai ka yi addu'a ba karshen ta sai zaman ta sharrin tufafin nan ya ta samuwa gari karar da yi kyauta ka ba wani addu'a shi ko sai ya ce samu alherin tufafin ka kayi ne, ka yi hasara amma in ka roƙi Allah alherin tufafin nan ka nemi Allah tsari daga sharrin tufafin nan shikenan ka huta wannan abin da ya shahi sabon mi tufafi ba wanda an ka taba sawa ba ladabi na biyu addu'a'u inda lubsis saubi yin addu'a lokacin da mutum zai sanya tufafi wannan idan za ka sa tufafi wanda dama ka saba da mi da sa shi an gane ku rawa abu dauda imamu abu dauda ya ruwaito hadisi wa turmizi da turmizi duk sun ruwaito wannan hadisi wa hassanahu kuma turmizi ya ce wannan hadisin Hassani ne an mu'az ibn anas daga mu'az dan anas ana bihi shi kuma ma'azu ɗan anas ya samo wannan hadisin daga babansa anas radiyallahu anhu Allah ya dada aikinsa qala anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce man akala ba'aman duk wanda ya ci abinci ko wani irin abinci na an gane ko sun maƙala sannan ya ce bayan ya ci abincin ya ƙari sai ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi at'amani hadha ta'am wanda ya ciyar da ni wanga abincin da na ci wa razaqanihi kuma ya arzikta ni da shi domin ai arzikin Allah ne ba naka na ba Allah ne ya baka min gairi haulin mini ba tare da wata dubara daga gare ni ba ba dubara ta ta sana ni samu wannan abincin ba wala quwwatin kuma ba karfi na ne ya bani ba to matukar mutum ya yi wannan addu'a bayan ya ci abinci gufira lahu ma ta kaddama min zambi za a gafarta masa ko an gafarta masa abin da ya gabata na zunubai ne wanda ya tsakani da Allah jama'a an fahimci wannan zunubansa da ya tsakani da Allah an gafarta mai amma haban da amanar mutane da kai dan kakka ci amanar mutane ka zagi wannan ka ɓaci wancan ka tanya kaya wannan ka ce to ai in na gama cin abinci ina cewa alhamdulillah wannan zunubi wanda a tsakaninka da wa da Allah jama'a an fahimci wannan wa mallabisa sauban wanda duk ya sanya tufafi kowane irin tufafi ne faƙala sai ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi ka sani haza sauba wanda ya surtar da ni da wannan tufafin wa razaqani ya arzikta ni da shi min gaida haulin minni ba tare da dubara ta ba wala kuwatin kuma ba da ƙarfi na ba gufira lahu ma taqaddam min zambihi shi ma an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kai Allahu akbar Allah ya mana hanyoyi da yawa wanda za mu samu gafarar zunubanmu saboda ba mu iya barin zunubai wani zunubin ba da shiri za ka yi ne ba duk mai hita musamman ma halin da muke ciki yanzu matukar dai kana hitowa ga hili to shi zunubi sai ka yi ko baka yi shi don kanka ba ana sa kai ne jama'a an fahimce ni to amma sai zan ga hanyoyi da yawa Allah ya muna wayanda in ka bi su sai a karkare ma wayannan zunuban to inda matsalar take shi ko shedan ba ragona ba bai bari dan haka ko da za ka sata wahin sai mantar da kai ba za ka suna ba to sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu cewa ayyuka na ibada idan kan manta ba ka yi basmala wurin yinsu ba to ko kana tsakiyar su ka tuna ka yi mi ka yi basmalan nan da ko kina cikin satuwa hanki tuna ki kokari ki basmalan nan ki dai kori shaidan Allah ya ganar da sai ladabi na uku daga cikin ladubban sanya tufafi shine a tayamu wato damantawa fifita gabobin dama farawa da su wajen sanya tufafi Rawar turmizi <coughs> imam musulmi ya ta hadisi bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake kyaukyawa ana bi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade Allah ya dade aikinsa qala abu huraira ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance idza labisa qamisan idan wato ya sanya tufa ko idan zai sanya riga an san kamis ko ita ce riga in zai sanyawa bada'a bi mayaminihi yakan fara da gaɓoɓinsa na na dama zai fara sanya hannunsa na dama kafin ya sa hannu ne nami na hagu in ka yi haka kayi koyi da manzo Allah ka yi ibada hmm. kuma sai a baka lada jama'a an fahimta ko amma in baka yi haka nan ba kai ya akasin haka din baka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan lada an tsere maka da ita kuma ga shi dama lada ita ce ake mi ake nema zassauki sai kai kokari ka samu wannan lada, kakka bari ɗan ya mantar da kai in ma baka sani ba inda an ka hito to yanzu ka yi mi ka sani sai kai kokarin kiyayewa rawar imamu ahmad imamu ahmad shi ma ya rawaita hadisi ibn hibban ibn hibban shi ma ya rawaita wannan hadisin da za ambata bi sanadin sahihin shi ma da isnadi wanda yake ingantacce ana abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dada aiki abu huraira qala abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza labistum idan za ku sanya tuwahi wa idza tawaddatum haka nan idan za ku yi alwalla babda ubi mayaminikum ku fara da gabobin ku na nadama idan za ku sanya tufafi idan za ku yi alwalla ku fara da gaɓoɓinku na dama jama'a ashe dai kenan farawa da gaɓoɓin dama lokacin da zaka sanya tufafi da lokacin da zaka yi alwala ibada ne kuma matsayin su mi guda saboda ga hadisi ya haɗa su manzo Allah ya ambace su guda biyu cewa duk wanda zaka fara cikin su ko sanya tufafi ne ko kuma yin alwala to ka fara da gaɓoɓin mi dama in ka yi haka ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za a sanya ka cikin mabiya sunnan manzo Allah kuma kana da dama an kace ina ahlu sunna kai mi ka daga hannu saboda kai mi ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon bin sunnan manzon sa wa fi sahihaini kuma ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Aisha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya da Aisha qalat Aisha ta ce kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yu'jibu hutayammunu wato farawa da dama yana burge shi fi tana'ulhi wajen sanya takalmansa, in manzon Allah zai sa takalmi yakan fara sa kahon dama sannan ya sa kahon hagu ba wai ta hagu yake fara sa sannan ya sa dama ba jama'a haka nan na muka eh haka muka to eh haka muka mun dace da sunna mu rike in ko ba mu yin haka nan to mun jiya daga yau sai ayi kokari a yi a gyara wata rajulihi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya fi son ya amfani da da hannun dama wajen taje gashinsa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallam zai zai tsaita gashin gemensa ko gashi ne na kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin amfani da mi hannun dama ya rike abin nan almit wato abin da ake taje kai da shi matafi ake cewa da Hausa ko yakan yi amfani da dama in kun duba can kasa ga tan mala yayi sharhin wannan a tarajul yace tasrihu sha'ri wa ta'dilihi shine tace kai da tace eh ta da kuma mi daidaita shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da mi da hannun dama idan zai yi haka wa hakanan a cikin duk ayyukansa na abu wanda yake mai tsalki duk abin manzo Allah zai yi wanda yake abu ne mai tsalki zai tabawa ba abin da aka zamta ba to manzo Allah yana amfani da min da hannun dama wa fi sha'anihi kulli kai a cikin sha'aninsa gaba ɗaya duka wanda an mai muhimmanci manzo Allah yana farawa da mi da hannun dama yakan yi amfani da dama nan da aka ce wata hurihi ba wai ana nufin idan ya ce tsarki bayi ya yi amfani da hannun dama ba jama'a an fahimci wannan a in zai taba abubuwa yadda suke masu mi masu tsarki ne ba su da datti babu kazanta gare su zai yi amfani da su to yakan yi amfani da mi da hannun dama Allah ya gane da mu wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta imamu muslim an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya da aikinta qalat aisha ta ce in kana rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam la yuhibbu tayammuna fi dhuhuri tace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana son damantawa a cikin ayyukan masu tsalki dustar da zai wani aiki wanda yake abun nan da zai tabawa ko zai yi mai tsarki ne to ya fi son ya yi amfani da mi da dama iza taɓahara idan zai yi tsarki wafi haka hakanan a lokacin da yake fata kansa an gane ko yake daidaita gashinsa iza tarajjala wato sadda zai yi mi zai fata kan wafi in ti'alihi hakanan lokacin sanya takalminsa izan ta'ala in zai sanya mi takalmin duk ya fi yin amfani da mi da dama zai fara saƙawar dama sannan ya saƙawar hagu yin wani taje kai ne za Allah ya kan amfani da hannun dama ya ta gashi ne na kai ko na gemi jama'a an fahimci wannan saboda haka ashe hannun dama yana da mi yana da wata martaba don haka yanzu in ka ga misali wato abokin zama ko ka wani mutum ya yi kaki sai ka ga ya sa hannun dama to bai san suna ba kenan idan ya san suna zai sa hannunsa na dama ba zai amfani da hannun dama ba kuma ya zama abinda ake kira mi kazami ko a cikin sallah misali idan hamma ta kama ka za ka yi hamma da wani hannu ake amfani hmm? hannun dama ake amfani da shi saboda bakinka yana da tsarki don haka za ka yi amfani da hannun dama kuma ko hannun dama za ka yi amfani da mi tahi cikin hannu to in wata lalura ta sa za ka iya amfani da hannun dama ba ya kama dole da hagu za ka yi ila ka wani uzuri to ya za ka yi kenan sai ka juya mi bayan hannu jama'a an fahimci wannan Allah ta'ala ya ganar da mu a sai wato ladabi na hudu shine alhirsu ala husnil mazhara wato kwadaitarwa akan yin kyaukyawa fita kada ka hito don Allah a gane ka jamuni ko a gane ka ga kanan dai a asa a gabara kada ka yi haka nan duk lokacin da za ka fita ya zamanto a gane ka da alama ta cewa lalle kai mai tsarki ne saboda mi tsarki fa tsafta tana daga cikin mi imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin Imam Abu Dawud ya rawaita hadisi da isnadi wanda yake ingantacce an gane ko an Jabir ibn Abdullah daga Jabir da Abdullah radiyallahu anhu Allah ya da aikin Jabir qala Jabir yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo mana far'a rajulan sai ya ga wani mutum cikin mu sa'isan wato mai murɗaɗɗen gashi gashi ne duk ya mummurɗe ya murɗe jama'a an gane ko kada ta raka sha'ruhu gashi ne duk rarrabe kun san galibi masu irin wannan surat wadda an mummurde zaka gashin warwara jama'a an fahimci ba za ka gan shi ya kwanta ba to sai manzo Allah ya kalli wannan mutum faqala sai ya ce amma kana yaji da haza ma yusakkinu bihi sha'ruhu shin wannan wai bai da abin da zai gyara kan sani da shi bai da matatin da zai gyara kai ne wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce istifhami ne ko amma wane irin istifhami istifhamu ta'ajjubin ne ko istifhamu na eh, eh, eh, na inkari ne kun ga manzo Allah yana inkarin mi aiki ne ba wai tambaya na hikai dan a faɗa mai mista ba a yana inkarin abinda mutumin na yayi ya aikata jama'a an fahimci wannan ko wara rajulan akar sannan ya ga wani mutum daban bayan wancan wa alaihi siyabun wasu hatun shi kuma yana sanye da tufafi wayan da adami jaki tufafin shi kazan kazan da datti faƙala sai manzo Allah ya ce amma kana hadha yajidu ma'an shi yanzu wannan wai bai samu ruwa ba yaghsil bihi sawbahu da zai wanke tuwahi ne shi wanga bai da ruwan da zai wanke tufafi ne kun ga manzo Allah tambaya kai tambayar ga shin su'alu ta'ajibin ne ko kuma irin wancan ne kun ga tima na inkari ne ma'ana manzon Allah yana inkarin abin da mutumin ne aikata to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin wani aiki to aikin nan ya zama ne? eh ya zama abin nan ba mai kyau bane kenan ya zan abin da ba a so musulmi ya yi mi ya aikata saboda haka ce sa a wato kan ladabin aka ce ana son ana kwadaitarwa daga min yin kyaukyawan mi fita kar ka hito da muni Allah ya kare mu rawa muslimun fi sahihihi shi ma imamu muslim ya rawaita hadisi a cikin littafin sa sahihu muslim ana abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dada aiki abdullahi dan mas'ud anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kala manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata baya shiga aljanna man kana fi qalbihi wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqalu dharratin akwai kwatankwacin girman ƙwayar azzarra ko komayya da hausa ko min kibrin na girman kai an san ƙwayar komayya ko ƙwayar zarra malamai wasu suna fassara ta da cewa kamar girman ƙwarar bubburwa ko an san hake na bubburwa wasu suna fassara da cewa wato 'ya'yan iska misali yanzu idan a ce a ce taga ɗakin ki tana kallon yamma lokacin da rana ta yi yamma zai zan tana ɗan shigowa ta wannan tagar musamman ma in akwai duhu cikin ɗakin za ki ga wasu abubuwa suna yawo 'yan ƙananan ƙananan wanda inda za a ce ki kama guda ko nawa za a baki baki ya kamo shi suna kamuwa to wayannan wasu malamai suna fassara shine su ne zarda to ko da kwatan-kwatan girman wannan a ka na girman kai manzo Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba a ce yan wuta na da yawa Allah ya kare mu jama'a mai kokari mu gyara Allah shi ba mu ikon gyarawa a la yadkhul jannata la yadkhulul jannata ko ba shiga aljanna man kana fi qalbihi misqal dharratin min kibr qala rajulun lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya ce innar rajula lalle mutum yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan yana son a ce tawahi ne masu kyau ko ko akwai wanda bai san sa tuwahi masu kyau yace mutum yana son a ce tawahi ne wa masu kyau ne a can a can wa na'aluhu hasanatan kuma yana son a ce takalmi ne masu kyau ne ya rasulullah ga haiko ka ce wanda duk adda adda kwatan kwatan girman kwara azzara na girman kai baya shiga aljanna aljanna ya za mu yi kenan kun ga ga fahimta shi wannan yana ganin kamar sa tuwahi mai kyau ko sa sutura mai kyau shi ami girman kai ga ta fahimta qala sai manzo Allah ya ce ni inna Allah jamilun ai Allah mai kyau ne yuhibbul jimala kuma yana son mi mai kyau Allah mai kyau ne kuma yana son mai kyau saboda haka sa tuhahi masu kyau ba shi a girman kai ba an gane ko mi a girman kai sai ce alkibru ai abun da a girman kai batsarul haƙi shine ƙin gaskiya ka gano ta ka fahimci gaskiya. amma saboda wata manuwa da wani abin da aka son kacin ma sai ka ƙi gaskiya ba ka aikatawa kuma ba ka binta wannan shi a girman kai wa gamtsun nasi da kuma rena mutane kana ganin kowa ba kowa ba kowa ba komi ba kai kai a kowa mazala ce wannan shi ake kira mi girman kai ya jama'a mu dibi lafazin hadisin ga da kyau inna allaha jamilun yuhibbul jimala Allah mai kyau ne yana son memi mai kyau to abin mamaki akwai wata ɗabi'a da na ga uwaye mata na yi ban sani ba har ɗayansu ku yi tun da makaranta muke sai in ga cikin tufafin ku da kuke ibada da su sai ana ware tsahi sai a samu wani tsohon zane a ajiye da shi aka sallah jama'a haka ne ko ba haka ba hmm? me yasa ba za a samu sabon zani a aji shi zan shi an sallah ba sai dai wanda an ka sha amfani da shi ya dan fara gajiya sai a ware shi a tsabtace shi a aje shi an na sallah amma in za a hita waje sai an kula a daka me yasa haka nan al'ada al'ada to in ga addini ya kamata mu yadda al'ada mu dauki mu dauki addini jama'a an fahimce ni in dai kina iya ɗinka sabon hijabi don ɗaya zuwa biki ko don ɗaya za a aure kina iya a tanwa ki ɗinki ki anko don ɗaya lalura aure to mista ba za ki sai tanwa ki ɗinka ta don ɗayan sallah ba ku tuna fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku zuzi na takunko? Inda inda kulli masjid ku rike kawo ku a duk lokacin da za ku je wurin mi ibada nan inda kulli masjidin malamai sun fasa shi cewa lokacin da mutum zai yi sallah ba wai in zaka na masallaci a ko gida ka yin sallah kai mi kai kawa dan haka ya kamata wannan mu gyara Allah ya ganar da mu sannan wannan kalmar na cewa al-kibru abinda a girman kai shine batarul haq wato kin gaskiya kada wato wani abu wanda a cikin zuciyarka tsakaninka da wani ya sa ka kasa ya maimi adalci in ka yi haka nan ka ƙi ka ƙi gaskiya ka za mai girman kai saboda ita gaskiya abun riko ce ko da bakin wata hito babu ruwanka alhaqqu maqbulun wa in min jahilin ko jahili ho da gaskiya ana mi ana karba in ya zamanta baka karɓar gaskiya sai in ta yi daidai da ra'ayinka to ka zama mai mi mai girman kai haka nan karka zama mai rena mutane karka zama mai wulakanta mutane saboda kana ganin kana da wani matsayi wanda su ba su da shi ka san abin da ya fito baya ka san abin da ake ciki yanzu amma ka san abin da za a yi an jima ko gobe mutum nawa suke masu daraja jiya yau sun dawo su a kaskanarci mutum nawa wayanda abin da za su ci ma ba su da yau sun dawo su an manya ga gari ana yin lissafa su to kar ka zamo mai raina mutane Allah shiryar da mu warawan imamu ahmad imamu ahmad ya rawaita hadisi bi sanadin hasani da isnadi wanda yake kyaukyawa an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dada aiki abdullahi dan mas'ud qala abdullahi dan mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la dukulun nara baya shiga cikin wuta wane ne man kana fi kalbihi duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqalu habbatin min imani akwai kwatankwacin kwarar wato abinci ko da girman kwarar dawa ne ko gero na imani in ne kana da shi a cikin zuciyarka to ba za ka shiga wuta ba wala yadkhulul jannata haka nan ba zai shiga aljanna ba man kana fi kalbihi wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqalu habbatin min kibrin akwai gwargwadon girman wato kwara ta abinci na girman kai a cikin zuciyarsa to ba zai shiga mi ba zai shiga aljanna ba lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan faqala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi inni la yu'jibuni ce ka gane ni na ya rasulallah ni kan gaskiya ina jin daɗi kuma yana burge ni an ya kuna biyu tufa tufana ya kasance wanke tsaftace wa ra'asi da hinan gashi na zan shafe yake da mai yana kalli wa shiraku ali jadidan kuma ya zamanto fata takalmi na sabuwata ba tsohuwa ba wa zakara a ciyan yadda ambata abubuwa da yawa an gane ko hatta zakara illa kata sauɗi kai hadda wato akwai wani abu da suke yi kamar me ake cewa kube kamar yadda ake mata kobi kube ana sa shi an gane ko ko yuka to haka suka wa bulala kube an san kube haka ake ce ko. abinda ake yi na fata wanda ake sawa to har da bulala bulala su ta wadda suke korar dawakinsu da ita suna yi mata to wannan ita ce abin da ake rataye bulala da shi shine illa kasa saut har da ita sai da ya ambata ya ce kai ni har da ita ina son in ga fatar ta kaskas in gane ta sabuwa kenan yana son komi na jiki ne ya zama mai mi mai kyau mai tsafta sai tambaya ce afa min alkibri zaka yanzu ya rasulullah wannan yana shi ma yana daga cikin girman kai ƙala sai manzo Allah ya ce la a wannan baya cikin girman kai za ka aljamal ce ai wannan wato son kyawu ne shi ne kyaukyawa ne wannan abu an gane ko inna Allah jamilun kuma lalle Allah mai kyau ne yuhibbul jamala sannan Allah yana son mai mai kyau inna allaha jamilun lalle Allah mai kyau ne yuhibbul jamala kuma yana son abu mai kyau walakin al sai dai abin da girman kai shine man safihal haqa wanda ya wautar da gaskiya ga gaskiya sai ka dauke ta wauta ka kibinta baka san ko kai awawa ba an gane ko wazdaran nasa kuma ya dora yin ma mutane kallon abin da ake cewa hadarin kaji wata ne musu kallon ba kowa bane ba bakin komi suke ba